أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق بملك ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibahu wa arinal batila batilan warzuqna istinaba yau ishirin ga watan tara wata rababan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratul saba. Sai dai ayan tun da an karanta kusan dai za a ce muna cikin mai yake fa'idojin ayoyi biyun farko can a ta uku kenan za a tashi amma a karatun jiya tasha takwas kaman da sallaba sallama wa alaikun wasu in kana salaman mata ta ce eh? mautu ku gaba ɗaya kun kasa karanta kalmar wakada kano lakada kano lisa ba'a hmm? oh, karton a cikin jihohin shekarun jini nisa kuke bai da mu baya ya shi karanta bin ita da kyau sai kilan ma ta fito mawaho shi kenan sun tanta kamar sun yi ɓaddabami sun yi sun kanta abin ɗin sun ɓoye ciki sun bayyana bayyane ciki ba kyau bayyane da fili shi ne mawaku hmm. hmm? da karanta ku habu na ba su tsoron ha suka ji tsoron ko bari mai karatun karatun na shekaran jiya ne bari mu biya wannan wannan kusa ido da kyau rubutun dama an ce tambaya mutum yi rubuto ta ko da shafi zai ba da wala amma na ko irin haruna ne shafi kaza kalma kaza ai ba ma'ana ne ba wato inda za mu tashi dai min ne. da Allah kowa ya sa alamansa amin ha me kace a min hannu ya rige na wani inda zan kullo abu da aka ce fa'amarahum Allah bi shak bi shukri ni'amihi allati adarraha alayhi min wujuhin kathira shine amarahum Allah bi shukri ni'amihi allati adarraha alaihim wannan umarni na shakurun ainihin ta fiskoki daban-daban za su fi su gode wa Allah ya ce min ha daga cikin wa'innan fiskoki hata nil jannata ne ko kace ma ni'imomi daga wa'innan ni'imomi wanda Allah ya tuttula masu kamar ruwa kenan ya shimfiɗa musu kaman wata shimfiɗa kenan jannata hata nil jannata ne allatani galibu a ƙawatihim minha yawancin abincinsu daga wayannan gonakai ne aiko a godewa Allah kansu su ku kamar mafi yawan masarar kaduna daga ina ne sami naka da yan binnin gwari suka jika ana aran gama da juna ku ta sami na kadan hada fadan gaba da bako an raba fadan ta ina ta fi kyan gyarawa ta sami na kakwata binnin gwari binnin gwari su da wasu idadu da su ne kaga mafi yawancin masaran in dai ba daga waje aka kawo ba wanda ake ce ta kaduna tana tsayan waɗannan wurare ɗauka ma gode Allah ku da ya ba mu abinci a cikin garinmu a cikin wayannan in ka je ka noma ba hana ka za su yi ba kowa zai iya zo domin ba kuma an yi zo ya noma daga wata jihar ma an zo an noma ballan na kai dan jihar to mu'uzamin abincin da suke ci daga wancan gonakai ne guda biyu kifa aka ce su godewa Allah da ya sanya musu abin da za su ci a cikin nan wamin ha daga cikin wa'annan nemomi Allah ja'ala baladahum baladan tayyibatan li husni fawaiha wa qillati wa khamiha wa husul rizqi ragadi fiha nan masu godewa Allah musamman kaga dai nan ana maganan umma kai kai ma in ka duba inda abincin ka yake zuwa ya kamata ka gode wa Allah da gaurin wani noma yake yake ce wani wadda yake ta walda Allah ke sa masa abincinsa kuma kuɗi yake samu ba ƙananan kuɗi ba da wannan tarbarai, ni'ima ce babba wancan da kaza ne sai ka gode wa Allah daga inda an ka kalli inda Allah ke bullo maka da awancin ka Allah ta'ala ja'ala baladahum baldatan tayyiba gari ne tsarka mana tsarkakakke dai kamar yadda aka ce din babu ƙwayoyin cuta a ciki da yawa akwai wurin wurare ko shiga garin kai baka da wuya ka kai kwana ku yanzu na ka kama ko mura ko ciwon kai ko kurake ko menene dai sai ka sabu wani canji ga sharuwan da zama a garin amma su can garin su wannan gari gari ne lafiye tayyib din nan da aka faɗe shi bi ma'anar ƙwa'an gari ne lafiyayye babu yawan ƙwayoyin coce-coce a cikin gari lihusuni iya saboda ruwan na da kyau ai ga mafi yawancin da ake samun coce-coce ruwa na ciki ba ce a gyara ruwa a ba su ruwan sha mai kyau a yi wane ne a yi wane ne wancan nasu su ruwa milladun lahi hmm? zawati ha hawaye da ce aini baka ji sosai ba ka kakkaɓe kunnan sosai ko azumin ya yi kai azumi hmm? wa ƙillate wa hamiya da ƙarancin cuce-cuce cuce-cucen gari wa husulun riski an ragadi da samun arziki mai yawa fiha a cikin gari garin akwai arziki abinda duk ka taɓa ka noma za ka ga in kalkashi kake nomawa za ka ga kalkashin nan ya rike ka neman kalkashin garin ake kafa-kafa ake zuwa ake loda shi ana kai musu shan saboda kyanfa to aikuwa sai su gode wa Allah Allah ne ya ba su wannan abin din ya zaɓe su ya sauƙaƙe musu wannan idan suka bar Allah Allah zai kwashe kayansa waminha daga cikin ni'imomin da suka cancanci su yi godiya ga Allah Allah ta'ala wa'adahum eh, in shakaruhu an yaghfira lahum wa yarhamahum bugu da ƙari Allah ya yi musu alƙawari in suka gode masa to zai musu gafara ma na laifukansu banda nan zai musu irin wata kyauta ta dindindin ya hamahu wani haza kala baldatun tayyibatun wa rabbun gafur wa minha daga cikin wa'annan dimomi annallaha lamma alima ihtiyajahum fi tijaratihim ومكاسبهم ilal الأرض mubaraka. الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من salafi. lalle Allah baraka wa ta'ala lokacin da ya san bukatunsu dama ya san wajen kasuwancinsu inda suke kai kaya suna ɗebo kaya wa makasibihim ya san sana'o'insu ko neman kuɗin su ilal ardil mubaraka zuwa wancan ƙasa mai tsarki a zahiru zahiri dai wannan ƙasa da aka yi magana mai albarka annaha kura sana'a kama qalahu ghairu wahidi min salafi wakila wasu ka ce a ah, ina sham ita ce al hayya alahu to ko dai wacce ce ma an san bukatun su dai sana'a ne ko sham nan ne wurerin da suke zuwa suke ka samu abinci suke sayarwa su ci riba su lafto su zo su sayar su ci riba hayya alahum min al-asbabi sai ya shirya masu hanyoyi ma bihi ya tayassaru wusuluhu abubuwan da su kai sana'a nan ko ita dai sham din zuwan su wurin da sauki ya tayassara wasuluhum zuwan su isowan su yi musu sauki ilaiha bi gayyata sufula kari min al'amni na aminci a zama kuɗi ba ya son rikita-rikita da inda ka ce ana fashi to mai kuɗi an galinsa tashi yake a wurin ana tare mutane ana kashe mutane ana menene shi ina yawo da kaya ya kawo muku kayan da za ku rayu ya sari kaya ya kai wa yancin da za su rayu ko kuma kuka ta da rikici a kan hanya to kaga lamarin na ta da hankali allah sai kwanta musu da hankali ya sanya aminci a hanya tun da amincin daga gare shi yake wa allah ake roƙon aminci tun da shi ne mai aminci ta sahula mai al'amri wa adamil khawfi babu tashin hankali akan hanya wa tawasulul qura bainahum wa bainaha da haduwan garuruwa tsakanin su da wancan garin din in kana barin gari can wani gari ne zaka tabar kana barin wancan gari can wani gari ne zaka tabar kana barin wannan gari can wani gari ne zaka tara ni'ima ba gani ko sallah in ka auna ka ce a gari kaza za mu yi sallar kaza a gari kaza za mu yi sallar kaza sun da akwai gari kaza ya fi ruwa masallaci kaza ya fi ruwa bi haitu la yakunu alaihim mashaqqa inda babu wani wahala a kansu bi hamlin zadi wal mazadi da daukan guzuri da kayan guzuri da da za a ɗora guzuri wali haza kala waje'alna bainahum wa bainar ƙuran lati barak na fiha ƙuran zahiratan wa ƙaddar na fiha sai waje Allah bainar muka sanya ainihin ƙuran garuruwa zahira a fili kan hanya wa bainar ƙuran lati barak na fiha da tsakanin wancan garin da muka yi wa albarkar wa ƙaddar na saira fiha muka tsara tafiya a cikinta ai sairan muƙaddaran ya na suna sanin daga nan zuwa gari kaza mil kaza ne daga nan zuwa gari kaza tafiyar kwana kaza ce ويحكمون عليه la لا يتهير لا يت لا hona. أولا يحكمون عليه بحيث لا يتيهون باصبة كي عنه لا يعلي وأياما سنة تقيم سنة فآمنين أم تكيم أمين سي أي مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين باصبة كي babu firgici gare su sun tafiya a nitse da zinarorinsu da arzufofinsu da kayan kudinsu da kudin wahada min tamamin ni'amin lahi wannan na daga cikin cikaton ni'iman Allah alaihi kome kuke samu a gari in babu babu zaman lafiya a gari ai babu ni'ima an ammanahum min alkhawfi ya amuntar da su daga duwani tsoro-tsoro kalam shi can ƙuran zahira sai da wannan maka da ce mako ja'alna bainahum ƙuran zahiratan kaga garuruwa akan tituna aina baina hum su mutanen wa baina ƙoran lati barak na fiya ba shi nan da aka ce sham ba ko sana'a yauwa duk da da ya yi baya da ko kamata a ce maka ya yi bacci hmm? inda ya yi da yawa a bacci kilomita nawa aka tafi an ammanahum min al-khawfi a'radu duk ni'imomin nan da aka kirgo wai ba mu fara kirgowa ba jannata ne an ambali ta da yawa ake tara su to tsayyibu ba garin gashi tsayi babu ciwace-ciwace babu kwayoyin cuta babu babu banda nan kuma fa annallaha ta'ala wa'adahum eh, alkawali da aka yi musu gama ma za a yi musu gafara idan suka gode sai kuma nan Allah ya sa abin da aka tara a ciki ko babu komai dai an sanya musu garuruwa kusa da juna da ga aminci ga kasa to duka wa'annan ni'imomi maimakon su gode sai suka ɗauka al'ada ce ma yanzu zaman lafiya ta samu daga nan in ka kwashi kayan ka zuwa sokoto ba ka mai ai duk sun tafi ai duk an safanta da su ai duk sun tafi ba su san ma Allah ne ya kawo ko da safantawan hakiki ai yanzu in ka ga dama daga kaduna ka ɗauki motar ka kana iya tafiya birnin gwari ba komai in ma sun sadu da kai su tsayar da kai su ce dinga tafiya a hankali kakka je ka faɗi ka ga hanyar ba kyau hmm. gaba ɗaya magana da ai ka san da ike masu mulki yanzu masu ba ne sun zauna da su an ba su komai an sai hanyar su komai kake so za ka je ka yi shigen ka je ka yi zama ce ba za shiga sai ka dawo eh bulatancin igala badaki badaki ko ya badaki badaki in kai musu hade hade ma la a dari ƙuri da biman fil ardi am arada da rashadan karka kawo rabbu mai ake nufi da wannan wasa wani game din ne aka buga to kasan jin ba yayin da ake ba zan mai ci ba sai an gama ta takwana za a wa aka ci haka nan lo'ubatu bani isra'ila a duniya ba lo'ubatu banu isra'ila kayan jam din banu isra'ila su haɗo wannan jam ya kwashe a je a haɗo wancan jam din to to karko kai mai ƙur'ani ka kanta ƙur'ani ka san jama jama ka san abin da ake nufi sai ka zauna dai kana kallo nesa nesa aminin mutuma'innina na wuce nan ko suna zaune dukkan suka bijire daga mai neman suka ce gwamnati ce ta tashi tsaye ko kuma ya zamani ne ya zo an gaji ya kowane zamani yau da gobe ya ce Allah sun gaji su da kansu sun gudu fa'arado an ilmamini wa an ibadatihi suka yi banza da ibadodi masallaci aka mayar da shi wani dandalin wasa ko da mutum jara'a ike so to ba inda zai yi rashin kunyarsa ta yi masa kyau sai a masallaci sai masallaci su aka bayar haka Mamman anin laifin da zalimi na bi ba'i wa ma huwa min gafili na bi ba'i Hmm? ba ɗakin Allah ba a zuwa da yara ɗakin Allah kwata-kwata sai yaron da in kace ya zauna nan ba inda zai je Da kaga kaman wannan ba inda zai je an matsa masa ma kuka zai wannan ma ce masa zauna nan zai je fitsari zai kama shi gudu je ya fitsari sake da wurin ya zauna to in akwai haka eh, amma ba a zuwa masallaci da masallaci nan in ka duba duk da iyayensu tare bayyuwa ka turo yara goma masallaci ba ka cikin masallacin ko da kana cikin masallacin da ka san inda ka ajiye shi ga ɗaya nan ga ɗaya can kana kallon su suna kallon ka illa ba wanda ya san 'ya'yanka ne ana ta yabo amma kuma yabon yar kakanan sai Allah shiritar da su ta hanyar babansu ga shi can zaune shi ne shi ne ya sa baka ganin suna guje-guje yara kuwa mata sai su turo a turo a ce maka 'yan mata sai su zo ku zo kuma ku iti kashi saboda rashin zuciya na iyayi budurwa ce za ta je kafi ko a masallaci an ce da budurwa yake ko zuwa masallaci an cire zuwa shabba dattijo ka yi imani da Allah ka yi imani annabi Muhammadu daga Allah yake ka yi imani lahira gaskiya ne ba ka taba turo ta ka yi tikafi kai baka wuri da ba ka ɗauta. duk da ɗan Najeriya ya yi tsauri ya yi mummuna suna a wajen sabon Allah musamman ɓangaren mata ko Ingila da ta koya masanna na so sun fita a iya fasu ake ɗaura aure har sunan auren auren biza a iya fasu ake ɗaura aure sai ga yarinya kyawa za ta je za su yi na to yanzu ina mijinta babu ina ban ta sai dubu wani tsoka ce yarci alaji da zaran duk inda aka je wani aka ce ya ce yake ta shi kenan ta wuce gaba za ta sai musu abinci kila za ta yi musu menene za ta ana sauka dama ana zuwa inda za ana tsallake wurin ke ce to babai ya ci gaba da harkokinka sai an jima akwai lokacin da aka ce wai za a zo a yi meye ya same su meye ya same su suka farfa daga ce za a za tambayin hukuncin auren bi na jaka ka gana san shi tun a gida ka turo ko ga gida ga gida malan yara na fa cikin gida za ka yari mai tana zaune in ba kana tare da ita ba karshen ta sai ka gani duk kusan wayanta babu kowa a cikin sai ta har an an kashe aure a gabana saboda waya auren aka samu uban wani uban banza malam mijin ya kawo da shi gaskiya sai ta banza da shi ta koma shi kuma ya hadda wata shimfiɗa to yarinya ta riga ta yi karatun addini kasan ba za a yi ta juya ta yadda ake so ba ta riga ta yi karatun addini ta yi karatun ce tsaye wani irin addini ta karanta tukuna shi banza a wofi ta yi karatun addini ni za ka gana yarka ta yi karatun addini muka yi sama yake malam abin da ke faruwa da ni da ita inda rai ya yi kawai sai dai ta lallaba ne in na shiga wani jin na kwanta kan gado su dawo falo ta kama irin da samari daban-daban to kai kaji tsohon banza wannan ne karatun addini daidai ne mace yarinya ta yi magana da wani mutum wani mutum shakfi daban itikafi kar ku yadda ƴaƴan ku saboda za mu je itikafi masallaci masallaci har da shari masallacin algarkawi a ce ku masallaci ba na ne ba saboda kana ba a tun da san da shi kenan akwai tsanani ba komai jirgin ki abin ki komai duk yarinyar da ta zo ba tare da babanta ba ko ga wanda ke zaune da ita ke kula da ita ba take za ku mai da ita gida ko ta fara yi fi zan kore ta ba ga yamke ne ba mutane na kusa wanda za su zo mu yi tarawihi da matansu su suna nan suna nan gari ya ya su kwashe matansu su yi gidan su yayansu da mai wannan masha Allah su gaba dai amma ba ta zauna zaman kanta bai ta kaɗai ta kwana goma ita kaɗai amma kashe bai ta ce a ne ne babanta sun an tambaye ki an cewa ya babanki ki turo ki ce cikin masallaci wa ne in an ka kira za a sabe ke kai ne wani ce ya ta ce da ma wanta ga wanta can ma tare muke ko ga kanin ta mace duk tare muke mu gidan ne gaba daya muka tarkato da wata ma a ciki ba to kaga gidan ka ne a ciki na san kana cikin waɗanda suke goyon bayan a samu nutsuwa a masallaci maman kana ciki matar kana ciki ga ɗan kana ciki don ita budurwa ce ba mai shi ba komi ko ga mijinta tare suka taso suka tau suka shirya aka suka baro gidan rufe gidan suka yi shi nan ku zama ku yi tikafin amma zurga. ko da abu na je wata zuga wanda wannan zuga da inda gata suke da ita gawai wannan zuga to wadda yake da mata ne a musulunci ba a kulle mata yadda suka yi zugan nan kamata a tare ta ko ina zuba su a mota can a wuce da su caji wuce. hakin allah da zuga a shigo ana kaca kaca kaca kaca kaca magana za mu yi abin da za mu iya yi bana insha allah ko da zuciya za ta wace tun wuri dama wanda ya san bai san nan wa har nan wurin ba ya wuce tun dare bai ba ga masallata nan ana ta itikafi ana ta da fom mana sai zai da kamo ba fom fom din kabin Allah ibada ka zo yi ita zauna kai Allah ya karba kila mu mata dalilin ga Allah ya karbi wani abun namu zauna yi ibada ka ba san waliyin Allah ne irin waliyin Allah ne kai ba yi zaman ka za ka yi haƙuri da wurin ko to ba abin shi sai dai ka zo da abincin ka yi akwai alhamdulillah ruwa kuma za mu yi duk yadda za a yi ruwa ba zai yanke ba in Allah so yarda in ma duka bohololin nan ba za su ba mu ba a shirya yadda za a ce da an ce ruwa shirya da an ce ruwa ka je ka tuntubu ka yi ana ce ruwa ka ce gashi nan kamar dama can kai suke jira ya musu bukin can kawai da an ce ruwan nan ya kare wannan famfo an yi tsotse wannan an tsotse a akwai ruwa haka mai bautan Allah zai samu ruwan da zai amfani da shi in Allah so yadda ba a bukatar taron kowa in ma taron ne ka taba bayarwa to wanda ka bayar din kai shi ne in ma baka taba bayarwa ba dai Allah dai ya karba kai ibadar da Allah zai karba ba maganan a ce wannan ya fita alwalaru wayan can su fita ba maganan zuga alwala imamu malik yana shekara arba'in ya yi shekara arba'in yana a sallah a subahi da alwalar isha ba fa alwala suke fita ba dai a shirya matakin da za a ɗauka ana fita aka yi na aka fita kawai dama a kwashe su ne kawai ba itikafi suka zo ba cikin wanda yan itikafin shaɗan ne don ba za mu ce wani ya turo su ba ba wanda ya turo su sun suka kawo kansu hmm. me nan a idan ai ba wanki wai yana cewa wasu ana ma cikin karatu ko ana ma cike da ce ba maganan wanki ana ba da munfi awa ɗaya kuma ma meye na wanki in haila kike ki gida na wurin bauta Allah ka wa za ki wa wanka ba magana za a zo a rashe ba za ku yi mamaki ba aje eh, kaman bayan ce sai ka tada su sun rashe sun tuttuɓe sun yi menene ana hira ana wane ne to wayannan ba itikafi ba take ba wanda duk ake itikafi ya fita ya zauna a gindin wancan ɗakin su sauke ko mace ne wanda ke itikafi yi je su can ya zauna a su can ko ya fita baya gaba ɗaya bai da itikafi ku tarkata su ku gida da su sai dai ka ce mana ka kawo mana kayan aiki zan kawo muku zan ga muku kayan aiki ba maganan wanki yau da aka nan wanda duk izo itikafi ibada ya zo in ka fita waje ta kun ga kuma za in ana itikafi ka fita kan dandalin nan ka kama karatu a wurin kada ta tilawa ba ka da itikafi ka tafi gida kawai bana ku yi itikafi duk in fin da kuka ba rafa kusan babu su bana da yankuna da niyya ya kamata an taimake ku kuma ku samu ku cika niyyar ku tunda eh, mutum dole sai ana taimakon sa kamar mutumin da ya karye ne in ka zana kana tausayin sa ba za ka iya ɗora shi ba shi kuma ya ɗora shi da zuwa kawai nan wurin zai karɓa ya saita ciyon ya ja nan ya matse ya yi wane ne tun da da ya ce abin nan ya riga ya yara wani kana ce a'a a tsaya in shirya ce ba komai ya eh, yi ɗan ne an gama ba a fita itikafi ko masu hankali hankali duk wahala ka san wahalar da ka ɗauko kanka in ku ba haka ba ka canza wurin itikafin ka tun da wuri inda za ka je ka miƙe kafa nan kan ba miƙe kafa ibada ka zo yi shi isa ka ga ai ba a karɓan kuɗi ko dubu kaza ko dubu kaza ko da ci mm, mm, mm, ko ka ƙara ko da ta ka ce kai gashi za ka zo ka itikafi na dubu ɗari dubu ɗari ta a ba mu da abin da za mu ka na naira ɗari ma mu abin da muke bukata nan aikin da aka yi mu ma mu samu ladan gadin Allah ka ba mu ladan gadin wanda suka faɗi dukiya sun mun mutu Allah ka ba su ladan su ma mu ma haka ran zamu mutu mu bakku ku ci gaba da wannan ibadodin Allah ka dinga kai mun abin da illa wasiya da nake muku ba sari ba sabo wurin bautan Allah ne kada ku sauƙaƙa kada ku ce menene yadda Allah ne haka ba abi ina da tabbaci mu ne za bi Allah ba Allah bane ba zai bi mu ku san da wannan in kana son za a bi ka ne ka tafi ka shiga siyasar da za ka shiga wata rana can sai ganka gidan shugaban kasa ko gidan gwamna ka yi ta dokar da za ka yi amma ko daga ta gace dokar ka ba ta yi zuwa masallaci <laughs> masallaci baka da iko da wuri masallaci na Allah ne za a yi in an yi zuciya za ta ɓace amma za a ji daɗi a ƙarshe an fa zuciya za ta ɓace girman kai ba da ka ne ba ika za ka ce ba za a yi ba ce a ta shi ka fita kuma Allah ka sauka da shi Allah ka kawo mana bayan Allah da wanda suka sa kasu ina ka saita zuciya zuciyarsa ba sani ba sabo ba su zo aiki don su fata wa wani ba ba su zo aiki don su daɗaɗa wa wani ransa ba in ka ji daɗi sa'a aka yi in zuciyar ka ta ba karo aka yi in an bibi abuwa laifin ka ne ana iya yi maka kuskure tun da ɗan adam ne fa'aradu anil mun'imi suka yi banza da mai ni'iman nan wani ibadatu wa batirun ni'mata suka girman kai da wannan ni'ima da Allah ba su wa malluha suka ma gaji da ita hatta innahum talabu wa tamannaw har sun wayi gare suna roƙon Allah suna nema an ta taba da asfaruhu tafiyarsu ta yi nesa kaga aka ce an tare ta nan an wargaza nan sai an zagaya ai kaga dole tafiya ta yi nisa baina tilka alqura allati kana sayru fiha mutayassara wa zalamu anfusahum wa bi ni'matihi saboda sun kafircewa Allah sun kafircewa ni'mar Allah fa'aqabahu wallahu ta'ala bi hadhihi ni'am nan Allah ya musu uquba da wannan niman allati atagasu wanda ta sa su girman kai fa abadaha alaihi Allah ya ƙarar da ni'imar ya tarwata ni'imar ya ɗaiɗaita ni'imar ya mazzaka ni'imar farsala alaihim sai da al'arif ya tura musu ya tura musu da wani mamakon ruwa ambaliya ai asailu almutawa'ar ainihin ruwa wanda ya gagara mai ya gagari ƙetarawa allazi kharaba saddahum wanda ruwan da sai da ya balla wannan damɗin nasu wa jannata jannatahum ya halaka gonakan wa kharraba basatinahum ya wargaza ya rusa gonakan fatabaddalat tilkal jannat wannan gonakai suka canza zatil hada'iki mai lambu iri-iri al-mu'jiza wal ashjarul musmira ga 'ya'yan itatuwa masu 'ya'yan masu ainihin nunannu tsara badalaha a shijarun sai aka canzo wa'annan itatuwa da wasu itatuwa lana fa'afi ha. wali haza kala wa badalna hum bi jannataihi muka canzo musu gonakan nan nasu na ni'ima jannatai da wasu gonakai zawatai ukulin mai ɗan abinci kaɗan ay shay'in qalilin min al-akal alladhi la yaqa'u minhu wanda bai taka karaya ya kariya ba khamti wanda ke ne mai ɗaci-ɗaci wa asalin da goruba wa shay'in min sidrin da wani abu na magariya qalilin shi ma ba wani na kirki ba magariya tunda inda magariya irin su magariyan kacar zo ta zuwa tukurna har abinci ake wani tukuri ko tukuri san tukuri ba wani abu ya kaman alewa eh, abinan mai kaman irin alewa din na haka na haka yi na kurna ko alajirin eh? akuri hmm, akuri hmm? kai dole an kawo nan makarantar kakati wani dan umu daga nigeria ce kullum ana magana akuri ana magana akuri daga yanzu an kawo ba ƙara baka kai tunda baka daura da ilimi idan aka kawo ilimi na ce ba shi muke yi ko kowa sai ya ci haka da aka zauna ana ta yi maganan magana maganan cikoi wata sai tafiya musamman ta je ta sai cikon ta kawo aka gani a haka aka ce to a raba wannan aka raba wannan na mata ne wannan na maza ne ka kuncina dai ka ci kowa mai kuncina ce kai abu ba daɗi shi ba ka ji wuya ne ba na yi daɗi hakuri tukuri na ce ne ko eh, hakuri hakuri to haka kurnan abinci to bai da yawa hadda za a yi hakuri kurnan da za a yi hakuri da ita ba kaɗan ce ba tana da yawa kurnan to balla tana ce magariya kuma to a haka ɗin haka na aka dinga abin na ɗin shi ne ɗan abincin kayan daɗi ke da wannan akwai wa haza kulluhu shajaru duk wannan itatuwa ne ma'rufu wa haza min jinsi amalihim wannan yana da sakamakon ayyukansu eh, su ɗaurawa ina ga shi wannan kayan daɗi ne gobe an haka kawai ko da yake nan na nan garin ai ba su san ɗoruwa ba a kwata fa suke wanke su ebi su ebi yayan kalwan shi kenan su bar da ke ka yi hausa eh, eh, a ebi kalwan su zubar da shi wai wannan ɗoruwan wadda wannan ɗoruwan abinci ne hmm? ga gaskami ga dangomi ko su don gobe wanda in aka dama shi da kasan fura a masa gaya a ciki hmm? ba a ba mai tsaigoni mai sanya gani mai laikawa ita laika ce to kai ba za a ba kamar tun da ka laika kafin a zo kanka to shi abinci ne sosai to amma abinda da kaga ana zubar da shi ba su sani ba ne ba dai dake jinkila ita kanta tsoron aika gaba a ba ta wani muhimmanci a gare na sosai ba tun da lokacin da muke can haka za ganin gata na tsoron mata wanda suke yawo da makasa suna babbanta lewa ainihin abin na haka da sauransu can can kuma inda ma koma ma sare ma tsoron ake muku can gojin mu ka sare tsoron ai doka ce sare tsoron gonar ka can ba za ka sare tsoron ba sai dai in ta tsofar in ka tsofa ta tsofa to ta daina yin tsoron da su to kuna iya shirya da mai anguwa ya gani in dai ba da zai ba sharriwa ce a wannan sai a fara ta kawai amma tana daga cikin abinci ko kayan abinci kayan haɗa miya ba rashin tsoron ne ba ka koma ana ana sha akwai wani abu magi shi ta bakan na miya da magi magi to <laughs> hmm? ta yi magi na yanzu za an ce magi ce mage kuma wani abun da magi aka yi shi sai fiji ba shi shi amma su daddawa malam wai bai san daddawa ba in ta ce ne ta ɓaci to sai ka ga ana yi ana yin su daddawar batso daddawar batso da irin yakuwa ake yi ko irin yakuwa na ake yin daddawar batso da shi to ita kanta yakuwar yanzu ila take hadda za ka ga irin a banza hadda za a yi daddawan batsan da ita shi ko batsan waye batsan oho laladan sai su abdurrahman sai su baka labari ya yi wani mutum ne menene menene ni dai wasa ne ba amma da ce daddawa shi ce wa haza min jinsi amali an yanzu daddawan da muke ci ba musamman ko tawaye ba zai da ya mace daddawa kawai amma shi ita ce akwai bambanci inda ka je can inda ake dafa kalwan ta dafo a yi ma daddawan a can in ka samu daddawan wurinsu wanda muna kyamata a can ba ma cin irinta amma in aka samu ta ce mai kyau ce a yi ta afalin ce daga gari ka za ka zo da ce an bar abinci ba dole ba daga ciwon ciki ido gani garara garara har na wannan ai ban kai in sa gilas ba ba don cece ba ku wa haza min jinsi amali fa kama baddala shukura kaman yadda suka musanya godiyan alhasana bil kufril qabih maimakon su kyakkyawan yabo ga Allah sai suka yi kyakkyawan girman kai ko mummunan girman kai ga Allah ai kuwa ba su ji da daɗi ba buddilu tilkan ni'ma aka canzo musu wannan ni'iman bima zukira ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا wannan muka saka musu saboda ainihin kafirci duk da mai girman kai ba wani abu ne kafirci ba girman kai baka sani ba baka san baka sani ba kuma ka ɗauka yadda ka tsara haka ba a yi wahal nujafi illa al-kafura wahal nujazi jaza al'uqubati ba mu saka sakamakon uquba bi dalilin siyaki illa man kafara billahi wa batira ni'ma yi girman kai neman Allah falamma asabahum ma asabahum lokacin da abun da ya same su ya same su tafarraku nan ne fa cikin duniya tunda to ba abinci ba sai an ce zo mu tafi ba wannan ya nausa shiro kwana biyu ba gawa ne ba ta shi wannan ma ya dausa kwana biyu ba gaihi ba haka tun mutum da wannan ya tafi da wannan ya tafi wancan aminan wannan gidan sun mutu duk gaba ɗan yunwa ta ƙarar da sun wa'ancan sun ɗunguma ina suka yi isa suka watsa suka yi ɗai ɗai ba a san asalin inda suka yi ba ma ba. shi idan mutane suka watsa akan ce sun yi watsewan eh, mai suke da sunawa ma'aribawa farraƙo, wata matsaƙo suka yi kasa-kasa malar wa ya yi gabar kan ya yi yamma Wa ya halaka mata sun nausa su bi mazansu sun yi wani waje ba a ma neman dangin juna shi isa ake ce musu arabul ba'ida بعدما كانوا مستمعين وجعلهم الله أحاديث الله ما يدسوا لاباري يتحدث به لكن ينظرون لاباري كمان كافرسوا كمان أقوي إن ذاك جيك جنسوا توسون قاري وأثمارا للناس أبو هيرا متاني وكان يضرب بهم المثل ها أكن يكرم مغنى دسو فيقال تفرقوا أيادي سبعا ainihin sun watse irin watsewan saba'awa ma'ana watsewa da ba za a taru ba fa kullu ahadin kowanne guda ya ta haddasa bi ma jara lahu yana ba da labari ga abin da ya same su walikul walakin la yantafi bil ibarati fihim sai dai bai amfanuwa da wazi sai ya ya zama kamar na gidan rediyo ai labari kaza kaza kaza shi ke nan ai tabbatar labari a gari amma ba wa astuwa babu wa astuwa biyu illa man qala Allah ana inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur wannan aya ne ga duk wani mai haƙuri daga jarrabawar Allah mai godiya ga Allah zai gasa ga ko mai kyau sabbarin alal makarihi والشدائد mai tsankaran haƙuri akan abubuwan kyama da abubuwa masu tsanani ya ta ha, liwaje hillafi wala ya ta sakhatuha bai fushi da ita bal ya yasbiru alaiha shakurin da lahi ta'ala mai godiya ga neman Allah ta baraka wa ta'ala yuqirru biha ya yarda da wanda ni'ima Allah ya ba shi ita ai ga karuna da bai yadda ba sai ce uti ta min ilmin indi amma shi wannan yadda Allah ne ya bashi wannan daima Allah ne ya tsayar da shi ayyukarruha biha wa ya atarifu wa ya ala man aulaha yana godiya wanda ya bashi ita wa yasrifuha fi ta'atihi yana tafiyar da ita wurin da'a ga Allah fi da'a eh, fi da'atillahi fa hada idza sami'a bi qissatihim wannan in yi ji labarin waɗannan mutane bi qissatihim wa ma jara minhum ainihin alaihim abun da ya faru da gare su da abun da aka aikata musu a rafa bi dalika na tilkal uquba zai gano wannan uqubar da ta same shi gaza li kufrihim ni'matallah sakayyan kafircewa su ne ni'mar Allah wa'anda man fa'ala mithlahum wanda yi irin aikin su fa'ila bihi kama fa'ila bihi wa anna shukurallahi ta'ala godiya ga Allah hafizun li ni'matin da dafi'un li ni'matin godewa Allah yana tsare mutum ni'imarsa Allah na ya mutum arzikinsa, Allah na kare mutum ‘ya'yansa in yana godiya ga Allah, Allah na kare masa dukiyarsa, Allah na kare masa mulkinsa. Sai dai mulki sai an haɗu gaba ɗaya shugabanni da wanda yake shugabanta. Lin ni'amati dafi'un lin niqiba. Wa anna rusulallahi sadiquna kuma lallai manzonnin Allah masu gaskiya ne. Fi ma bihi. wa annal jaza'a haqqun sakayya gaskiya ne kama ra'a ulmuzajahu kaman yadda mutai ga misalan sa fi dari duniya aya ta 20 thumma zakara anna qauma saba mutanen saba'an nan min alladhina sadaqu alaihim iblisu zannahu saddaqa iblisu saddaqa iblisu ainihin zannahu alaihim so saba'awa yana daga cikin mutanen da ibilisu ya gaskata zatonsa a kansu ya dama ya yi zaton zai iya halaka jama'a shi wa'annan suna daga ciki ga ni'ima ya shagalantar da su ya mantar da su suka bar godiya ga Allah suka ma ɗauka kamar ma ba Allah ya ba su ni'iman ba a zai iya samun abokan wuta haitu qala li rabbihi فبعزتك لأغوينهم أجمعين شيطان ina magana da iza ya ce na rantse da buwayarka Allah sai na halaka su gaba da sai isa kake samun mutum da taurin kai bai jin magana bai jin magana wane kakkai kaza wane kakkai kaza ai ba zai yi ba yanzu ko da wani yana ce wani kashe waya kashe ba wa zai kira ni na da kowa ba wanda zai kira ni sai kana zaune ko ba na sai su kira kan sai tsoro tsoro wallahi ban dauka za a kira ni yanzu ba wallahi ba ka banza. gawa za a ajiye fa gawa ga uban wasu ne fa a kwanci a nan ko kakan wasu jama'a za mu je wajen Allah yanzu za mu mu roƙe Allah za mu kama kafa da Allah a yanzu wannan tsohon nan ko wannan tsohon wannan, Allah ka yi mata gafara duka kowa ya ɗauka wayansa ya kashe kada mu yi jara'a a gaban Allah mata kowace ta cira wayanta ta kashe mata sun yanzu sun isa kowace ta cira ta wace kada abin nan yanzu ce ta ai lalura ne Allah ruwa ne to an kira kai Allah kansa ya san rai shi Allah naku bai san lura bane shi ce abin ya kai ga haka fito daga cikin masallaci a Allah ba da haƙuri ai ba za ta fito cikin masallacin lami lafiya ba an ce fito daga cikin ba za a fito ba shi kenan kwaɗan sai wani kiro ai dika da ni polis ne kuma fito lokacin za ta fara Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri Allah ya ce ne me nake ai na ce ne lau tsautsayi kawai hmm, saboda wannan ai lalura ne hmm, na ce lalura ne kuma shi ke nan zai zama wani ba na nema na ni wallahi kallahi ban ce komai ba ni wallahi ban aikata wani laifi ba to ƙarshen ta dai sai ya yi namiji a masallacin na wallahi akwai wata mace da ta yi wa wani ɗan sanda babban ɗan sanda ne asp ne wallahi da ta yi masa sharri haka ya sa hannuwa a kai dinga rusa kuka ina allah ya isa kai mace sharri ce duk wanda ba ta taɓa sarƙafarsa ne ba shi ne ke ganin shi akwai ko kuma banza ne jaki ne bai san mutuncin kansa ba amma wallahi malam wannan ɗan sandan abinda ta yi masa kenan ya dan duba ya dan yi barazana da mukaminsa haka ya ta kaza kaza ke a to shi ke na ce ai mata wani ce a ah, mata shi ma mata yar uwan ce mai ba kuma maza ki gama ibada ki so yi ibada ibadan tukuna da rana ka ga da hantsi sai a fito sai a zo a tattauna a maganta ba da ta zo ce ta bata san shi ba kwata kwata kwata kwata bata san shi ba ita ba ta ma zo masallaci ba ba abu kai kaga dan san dana Allah ya isa hmm? kakwai dariya masifa ce aikin musulunci yake ku za ku iya manzan Allah dariya gaskiya wanda suka yi dariya ba su da mutunci ba su faso gidan mutunci ba tunda irin wannan magana inda ganin mutum ya jajirce ina aikin ya kare ubangijinsa tunda ba maganan aikin a ofis suke yi ba yana kare ubangijinsa kuma kuna wasu dariya sallai ba ku da mutunci wallahi ba ku san ƙibar kanku ba wanda ya san kimar kansa yau ce za ka iske mutum na kare manzan Allah aka yi masa sharri kai kuma ka fashe da dariya ko ubanka aka yi aka yi ba za ka yi dariya ba ku sanin wurin da kuke zaune ba ba irin wurin da kuka ba da zama ne ba mutum ya tashi zai kare addinin Allah shi karan kansa da yi da aka gaya min izo kuma din yi ce Allah ya sama nan kakkada mu babu komai nima ko kan yi to nima ko ku yin dariya Nima sai ku fashe da dariya ya ba da ta akan wannan maganan gaba kida aka nuna masa ma bai ma san abin da gaisa kusa kusa ba ta zo masallaci ce in Allah ya yadda Allah sai ya saka mana in Allah ya yadda wallahi in Allah da mutumin ya sallah ba za ki kwashe da duniya lafiya ba wallahi ba ta kwana uku ba ki zai wata saki ta dawo ta sake kuma ta ce ba ta to yanzu ke ce ko ba ke ce ba ai yanzu ba da je gidan ce ai nan da nan ba za ki ce dole ne da wancan gidan Mun ba ko a cikin ku falan matar ta ce in ka je ana abu ya ka kana ta an yi tsanani an yi tsanani ba a yi maka ba ne ba wallahi ba a yi ma ba ne ba ku kamalan da hawaye amma kuma Allah sai da nuna mana waliyin Allah ne ta take ta sake inda aikace a zahiri a boye Allah ya san waliyin Allah take ta sake aikata irin abun da ta yi washe gari bayan kwana uku kuma yana nan ma ma tubu da to zahirul ayyam lokaci ne bai yi ba bara na yi abin da na gada ma bana ma zan yi ce ki da tsautsai ya kawo ka mutum ya tashi yana kare manzan Allah kai masa dariya ai kamar wata rana ne ba zan yayin da na tuttura masa zagi ba da zagi duk da izomin a baki da kawai fata aka ce salman farisi na kan dibiro da yake an ce an wani manzo ya bayyana ana na ana ta kashe kai a garkashin sa kaza kaza yi tiko da ƙasa yace da Allah mai aka yi to san bawa kawai mutumin ne dunkule hannu shi ma mafa tafi wurin aikinka ina ruwan gada shi wallah mala wani yaro sai fashe da dariya ban san ya da yanzu uban ubanka aka doka haka ka yi dariya shahadin manzan Allah ne fa ba fa duka ɗan ƙaramin duka ne duka ne in irin ka da zaka ya ɗauka wannan dukan tunda wanda ya saba da duka zai ɗauki dukan da kai rikin dukan da ya ma za kwantar da kai san halin da muke ciki muna cikin ɗakin Allah muna maganar sabon manzon Allah muna maganar addini musulunci kuma lalle ne dole ne a bashi kariya a bashi duk abin da za mu iya yi abin da Allah ya babu mun ba haka ba Allah sai ya tambaye mu kun san ba za ku ya kara addinin musulunci ba kuka je kuna hadda kafa buka hadda ce kun yi masallaci hadda ce kun yi kaza kun yi kaza ba za ku ba da dokokin ba ai ginin bai kai tsarewa ba tsarewa ta fi ginin wahala fabi izzatika la uguwinnahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasi se ko bayin ka wanda ka tsagake su wa hada dhallu min iblis wannan mummunan zato ne daga zaka iblisu yi zata zato zai halaka su din sai gashi kuwa ya jefa wa'annan mutane manoman nan ya raba su da Allah a kiyayensa ya raba su da Allah wannan attajiran nan yan kasuwa ya raba su da Allah gaba ɗaya an haɗa gwamnatin kabila gaba ɗaya ta rabu da Allah to a in muka duba in ba sa ba haka muke yanzu dan kasuwa dai baka nuna masa Allah ran juma'a ka ya gane haka manomi ko ba abu da ya dame shi addinin sa bai dame shi ba ranar juma'a za ka ga manoma ta abu na abu da waye ya dai ana kwatanta manoma da kiristoci kaga kirista an ce masa zo ka yi aiki ran lahadi ce ba zai yi aiki ran lahadi ba shi tsohon dan iska ne ya yawon duniya can inda yake iskanci ma bai taba yin aiki lahadi ba sai a gaban 'ya'yan shi bai aiki ran lahadi ko miliyan nawa za ka bani ba zan yi ba saboda girman addini na nugun zai? Na yin mata da nesa abu da baya ma faɗa tun da kowa ma abu ne gama gari ruwan dare ne sai dai bai hankali sahibul aqal ya mayyiz wa dafi an ya ne shaitan wa ma za min al-ibil bin iblis la yaqilu لأنه لا يعلم الغيب don bai san gaibi ba walam ya ake khabarun min Allah labari bai zo ba zai iya halaka su annahu sayguihim ajma'in illa man istasana sai wanda Allah ya tokace fa haula'i wa amsaluhum mimman sadaqa alaihi iblis dhannahu wannan irin wa'annan na daga cikin wanda iblis ya gaskata zaton sa zaton ya tabbata wada'ahum wa agawahum fattaba'uhu ibili fattaba'uhu suka bi shi kuwa illa fariqan min almu'minin mimman lam yakfur bi ni'matillah wanda basu kafirce da neman Allah ba fa innahu lam yadkhul tahta dhanni iblis wa yutamalu anna qissata saba labaran zai iya yiwa ainihin intahat عند قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ثم ابتدأ فقال صدى يفعلين ولقد صدق عليهم يعني أي على جنس الناس يزم قوة قوة كنا الدنيا فتقول الآية عامة في كل من اتبعه aya ta ashirin da ɗaya sun maƙala ta'ala wa ma kana lahu ai li iblis bai kasancewa ga bi alaihi min sultani wa ma kana lahu min sultani alaihi bai da wani dalili da ya kawo masu kun ga ku rabu da kaza kun ga ga ga gaskiya ga mai bai nuna masa komai ba kawai kiran su yi suka amsa ai tasallutin wa ƙari da isa su dole kamar yanzu da za a saka dole za a saka dole sai ka kwada da maza da mata yanzu yin a wurin sanar da ce can mata su harin gizo su shiga cikin mu kowace ta nemi wuri ta zauna to haka wani haka muna kallo tsoro tsoro a yi bai kai maka shikan mu bayan su idan mu tsaya mu dubu me yi dalilin aka yi wani haka shin an shirya ne ana son mu yi magana ne daga nan wanda suka tare busu su shigo ko menene ake nufi a ce yanzu dole ne kawai an yi doka dole ne mu sha kuɗi kamar kwanakin can da aka ce ba za mu yi sallah mu haɗa kafa da kafa ba kada tsoro jami'a cikin masallaci a zo a dona wa malam ku tsaya nesa nesa kada wani taba kafan wani ha shi shimfiɗar ku gaya wa mana a cire ta a je a zubar da ita can kur'ana a kwashe su a zubar da su ake baki shirka ba yar karama arniya ita ba ta sani ina tsaye kusa da ita take ta gayawa tana yawa mutane lecture a gayawa ba da ina tsaye na kallon ta da ban kama da ita za a gane ne ba kuma ba zama da ni ta yi ba a gaya ma mana eh in an ko a ba a kira min shi in gaya masa a gaya masa ba yanzu ba zai fito ba yanzu yanzu ba zai fito ga gaba ce to a gaya masa wannan shi shimfiɗan gaba ɗaya a fare shi a zubar da shi hmm. kurana kuranan da ke ciki a cire su duka a zubar da su me ya shiga ciki rokona ko wace ce to kira da duk ɗaya rokona korona duk korona ta shiga cikin kuranan haji arni rina hankali mai cin alaji zai tsaya kan kai ce maka ɗauki ƙur'ani ka yar kai abun koya kai a tsaya a zuba masa ido a haka ke kina ya shiga ki ɗiba ke zubar ɗin yadda ku kika ɗiba kika zubar ke mako da a baggawan kyawar in kin yi kai ɗaya ba za ki kai yiwuwa an auna mu an gwada mu an nuna rashin an nuna mana an tabbatar mana rashin addinin mu bai da wata sallatin wa ƙarin wa ƙasarin a alama yuri da hominahu walakin na hikimatar Allah ta'ala da yi hikiman Allah ike sabab taslidahu wa taswilahu da saƙawansa liban adam lina'lama man yu'minu bil akhirah dan musamman imani da lahira mimman huwa minhum fi shakki daga wanda ke cikin shakka ai li yaquma suqul imtihan dan kasuwan imtihani ta kankama jarrabawa wa ulama asani bi wa yu'lamu bi sadiq wa san mai gaskiya bil daga mai karya ويعرف من كان إيمانه أثن وند إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية دورجو شبهه شيطان ممن إيمانه دقوان دا إيمانه غير ثابت يتزلزل بعدنا شبهة تنقل من شبهة ذي جرجي ذاهي في الجتاشي ويزول بأقل داعي يدعوه إلى ضده يكركك دتن أن من كلا دي كراشي فالله تعالى جعل امتحانا الله يصن يجرب وبيمتحن به عباده ويظهر الخبيث يبين موك من الطيب وربك على كل شيء حفيظ يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم يتعري باي يتعري مصر إيمان يتعري مصر أيكم سو أيكم سو مراف واضعبا ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة يوم القيامة نكتفي بهذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما آسف وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين